مسومه عند ربك للمسرفين duwatsun suna da alama daga wurin ubangijinka ya annabi ibrahim duwatsun da ake sako su ga masu ƙetare iyakokin allah masu kutsawa cikin kafirci da sabon allah